'Yan garuwa na mararrabar unguwar Yolda Fate na karamar hukumar Yola ta Kudu da ke jihar Adamawa sun yi barazanar dakatar da ɗauka da kuma sai da ruwan sha saboda abin da suka bayyana cin zarafi da kuma zaluntar su da jami'an 'yan sanda na ofishin DPO na unguwar Yolda Fate ke musu. Malam Adamu Ibrahim, ɗaya daga cikin masu sana'ar garuwan, ya yi mini bayanin musabbabin wannan takaddama tsakanin su. Sannan aka kira polisa suka zo suka kwashe mu. Muka je aka tsare mu daga misalin sha ɗaya har bakwai na yamma. sannan aka bincike ba a samu wanda ya dau waya a ciki ba so sannan aka ce to sai mu bada beli sannan mu fita sai aka zo aka ce sai mun bayar da naira dubu uku uku dan mu sha takwas na haka muka biya sannan muka fito shi ba da mutanen anguwa sun rike mu ba mu da mun bar wurin ma eh matakin da muka so mu dauka mu kawai mu dauke mu hakura da ɗibar ruwa a gurin sannan mu samu waje wani waje sannan mu je mu ci gaba da aikin ma wurin yan garuwan suna zargin jaman yan sanda na unguwar Yolda faten da karban naira dubu uku uku daga hannun bambobin su su goma sha takwas da sunan kuɗin beli bayan tsare su na tsawon tsawon wani guda da aka yi. Sunana Muhammadu kuma sana'a na tura ruwa ne. Abin da ya faru an ɗauki waya an zo an tambaye mu waya mun shi mu ba mu san yadda aka yi waya ba. Shi kuma da ya tashi bai wani bai tsaya ya bi maganan yadda zai ya gane kayansa ba shi zai ɗauko mana hukuma suka zo dukan mu suka tattara mu suka tafi da mu. Kamar ku nawa suka ɗauka? Ina ga za mu kai mu goma sha takwas. Bayan nan an je an tsare mu an bi an ɗaya bayan ɗaya an tattambaye mu mun ɗauki abu muka shi ba mu ɗauka ba. Da muka aka gama mana wannan sannan aka ce mana sannan su gaba ya saura kuɗin beli sannan mu fidda kanmu kowa ya tafi yawonsa sannan kowa ya yi belin kansa dubu uku uku har sake mun dawo wurin aikin mu. na tambayi mukaddashin kwamishinan 'yan sanda na jihar adama alhaji mudu matsayin beli da kuma zargin da 'yan garuwan suke yi wa jami'an 'yan sandan na tsarewa da kuma karɓar naira dubu uku uku daga hannun mambobinta goma sha takwas da sunan kuɗin beli. ita area commander din nake a nemo dp ya zo su briefing na Allah ko akwai wani wani masala ne a can area nasu na kira shi to amma ina saurarawa su zo in suka gaya mini cewa ga abin da ya faru sai in kira ku in muku bayani insha Allah sai dai har ga lokaci da nake hada kan wannan rahoton makaddashin kwamishinan yan sanda na jihar Adama Alhaji Modu bai sake kira ta ba ko da na buga layarsa ya ki dauka wani mazaunin unguwar mararrabar Yolda Fate Malam Abubakar Ahmed ya faɗa mini a hirar da muka yi da shi cewa dakatar da sayar da ruwan sha na gargadi da 'yan garuwan suka yi na tsawon wuni guda ya jefa su cikin mawuyacin hali musamman a wannan lokaci na tsananin zafi na yanayi da jama'a ke fama da shi. Domin buhul din nan kusan a nan kusa shi kadai ne muke amfani da shi don a ranar da suka wuni a kulle kowa yawanci mafi yawa daga cikin mutanen unguwan nan kowa ya kukan ba ruwa yawanci mu haka muka kwana babu ruwa shi yasa muka tashi da safe muka tambi kan maganan yaya ne abun din ya faru suka gaya mana har su sun tattare masu yi fishi za su tafi wasu masu madabi duk yayin da ka je police station ba haka kake samu ba kullun idan ka ce. dole ne in za ka yi belin kanka ko za ka belin wani dole ne sai an karbi kuɗi a hannunka to mu muna so a tambaya mana hukumomin nan kam wai shin ina ne gasken al'amarin nan yake idan batun maganan beli nan ba firi bane to a tambaya mana manyan su a ga yawa kowa mu san cewa beli nan ba firi bane don in mun ji an karbi kuma a hannunmu kada ya dame mu Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya